dan hanyar rayuwa kawai hanya ta rayuwa za ka yi samu mana ma'ana ɗaya da ya zo da ma'anan hanya ta rayuwa bal bal inna wajadna aba'ana ala Ala'ummatin? ba haka ba mun samu iyayenmu ne ai Ala'ummatin, ai ala tariqatin akan wata hanyar rayuwa cikin zukhruf kenan ko aya ta 22 inna wajadna aba'ana ala ummatin ai ala tariqatin yake nufi kalmar umma na iya zuwa a qur'ani da ma'anan zamani ana iya kiran azzaman wato wani lokacin zamani ana iya kiransa da umma za kana da misali وقال الذي نجا منهما وادكر wa qala alladhina jaminhuma wadda kara ba'ada ummatin ay wadda kara ba'ada zamanin aw ba'ada hinin wannan cikin suratu yusuf aya ta biyar. umma na iya zuwa da ma'anan mutum ɗaya jagora jagora a cikin al'umma yana iya zama ma'anan umma inna wannan inna ibrahima kana ummatan ai inna ibrahima kana imaman au qudwatan shine a auren ummatan zai zama cikin suratul nahl ko aya ta 125 inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku ba 125 bane 125 ya zama udu ila sabili rabbika bil hikimata ɗari da na ba da sha ba ne ɗari da ashirin ɗari da ashirin ne ba zai zama da sha ba ɗari da ashirin zai zama insha Allah aya ta ɗari da ashirin inna ibrahima kana ummatan ibrahim ya zama mai watan au imaman ashirin da biyar ya zama udu ila sabili rabbika bil hikimati so ala ayi halin kaga ibrahim ya zama mai ummatan a matsayin jagora kuduwa to shi ne ma'anan umma to wanne ne wannan zai dauka walta minkum umma idan ka dauka lil jinsi ne ya zama dukkan musulmai ne in kuma ka dauka littabu'id ne wani bangare ne da wa'azi ya zama farzu kifaya da kana sai ka dauka kenan na farko da aran ma ya bamu misali shine wanne kenan walamma warada ma a waje da alaiki ummatan minan nasi yaskhun mafhum tayyib don haka waltakun ku umma a samu a cikin ku al'umma suna yin ayyuka uku na farko yad'una ila alkhairi suna da'awa zuwa ga alheri na biyu wa ya'muruna bil ma'ruf suna umurni abi Allah na uku yanhauna anil munkari suna hana sabon Allah kaga ayyuka nawa aka kira uku da daman mu ba sa iya gane bambanci tsakanin da'awa da kuma umurni da abi Allah suna da bambanci idan yanzu ka zo ka samu mutum sai ka tunkare shi ka ce Allah ya halicci aljanna da wuta wanda ya bi shi ya yadda da ƙur'ani da musulunci da annabi muhammad zai je aljanna wanda ya saba Allah ya ce zai kai shi wuta mai kai ka yi da'awa idan ka ce masa to ina gayyatan ka da Allah a yi haƙuri ka karɓi wannan addinin ka shigo musulunci shine ya amuruna bil ma'arufin idan ka ce masa abin da kake fa na shirka bai dace ba ka bari shine wayan hauna anil munkar so kalmar da'awa amma ne general ne sai kuma kiransa da ka yi to shine ya amuru na bilma'arufi tsoratar da shi da kake akan abin da yake kai shine wayan hauna anil munkar to amma da dama ba su gane ba shi a inda aka ci gaba na addini irin su Saudiya kasa mai tsarki mai daraja Allah ta'ala ya kara mata albarka irin kasashe na su Kuwait irin United Arab Emirates da sauransu za ka ga akwai mu'assasa ta karantar da yadda ake da'awa mu a najeriya babu in ka gama digiri a jami'a ka samu second class offer a engineering sai a baka lecturing baka iya karantarwa ba ba a baka teaching ba sai mutum ya je ta ba wa yara wahala ba haka ake yi ba amma a da ba ka zama teacher sai ka je ka koyi yadda ake karantarwa amma yanzu daga ka ci tuwon ko class ka zama malami ba haka bane duk wani sana'a na karantarwa sai an koya wa mutum ita da awafa sai an karantar da mutum yadda ake yin ta ba wai kawai daga na haddace qur'ani na koyi hadisi shikenan zan fasara sai zama mai da'awa ba a ka'ida sai ka zauna gaban malamai a makaranta ko a wurin da'awa ko a zaure ko a wata wuri dai an nuna maka ya ake da'awa saboda experience iya da muhimmanci a da'awa in ba haka ba gaskiyar za ka faɗa kuma sai ka kawo matsala amma aka koya maka za ka gane akwai abin da lokacin faɗansa bai ba sai lokacin yayi in an zo da'awar akwai aulawiya priority sai mun karantar da kaza sai mu karantar da kaza sai mu yi kaza to sai an karantar da mutum amma in mutum ba a karantar da shi ba ya yi taron aradu da kaye shiga wannan suratul wala takfu ma laysa laka bihi ilmun karka kuskura ka faɗa abin da baka da ilimi saboda ji da gani da zuciya abin tambaya ne wannan zai zama suratul isra aya ta 36 karka kuskura ka faɗa abin da baka da ilimi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بغي وال... قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به wa an ta kulu alallahi ma la alamun yin magana akan Allah babu ilimi Allah ya ce haramun ne zai zama cikin suratul araf ko aya ta 33 bai halatta ai magana babu ilimi ba wajibi ne kuma ilimin ba fa sai na qur'ani ba in kana da'awa in abin ya shafi likitanci dole ka yi hakuri kar ka yi magana babu ilimi don za ka iya yin maganar kai wa mutum fatawa akan taimama ka ce je taɓa ruwa ba sai ya alaura ba kuma ya je mutu amma aka tambayi likita sai ce a ah, ciwon bai dace a sa ruwa a jiki sai ka ce to haka ne tun da likita ya ce ba haka bane sai a yi taimama so dan an ce ilimi shi musulunci ya amince likitanci ilimi ne injiniyarin ilimi ne duk abin da yake ilimi na kasuwanci ilimi ne so an ce ilimi a bangaren fata wadda ya zama akwai abin da baka san shi ba ilimin zamani ne sai ka nemi mai ilimin ya baka idan ka samu gamsasshen bayani sai kuma a ɗora fatawar a kai amma in wancan ilimi ya ɓoye gare ka ta ka za ta akan gurɓataccen fahimta ne na daga cikin hikima na daga cikin muhimmancin abu na da'awa shine dole a rika aiki da hikima a cikinta ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan hmm. ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم wannan ya zama suratul nahl aya ta 125 kaga Allah ya umarnin wa'azi da kiran mutane ga addini da me sai da hikima na huduna daga cikin sharaɗin da'awa muhimmi shine ya zama ana yi wa mutane da tausasawa da jinƙansu da tausayinsu saboda tausasawa da magana mai daɗi da taushin hali yakan sa mutane su haɗu kaushin hali yakan watsa su kana da aya فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين جزاكم الله خيرا الله تعالى كتشافى بما رحمة bima rahmatin wannan zai zama Ali Imran aya saboda rahamar Allah da Allah jama'a mu ji ayan nan annabi ake gaya Allah ya ce saboda rahamar Allah linta lahum ka zama layyin mai taushi mai saukin hali gare su kai mutum ne mai saukin hali mai saukin lafazi mai saukin mu'amala mai saukin magana komai layyin ne yana da taushi bai da kaurarawa saboda rahamar Allah ne wannan taushin naka sai ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka zama mai kaushin hali mai kaushin zuciya da duk jama'a sun watsa sun rabu da kai idan annabi aka ce kaushinsa da binsa wajibi ne Allah ya ce da za a watsa a bashi mai me ne ke nuna mana mu fa yanzu da muke karantarwa ba mu da yakinin Allah ya gafarta mana yadda ku kuke neman gafara Allah da aljanna ni da aran ma haka muke nema ba mu da bamanci da ku shi yasa an kana karantar da mutane kar ka rika maganan kaman kai an gafarta maka a'a yadda suke neman aljanna kai mai ita kake nema a cikin ba wanda Allah ya gafarta ba duk duniya a yau ba mai karantar da addini da yake a wurin Allah an gafarta masa kowa a cikin mu nema yake so haka yadda kake nema kake so Allah ya maka jinkai to ka rika jinkan mutane a mu'amala ka da su da maganganunka kar ya zama duk wanda ya kuskure sai wuta sai shirka sai jahannama a'a ya zama ko za a fada a fada ta bangaren da za su fahimta ba dole a gyara shirka dole a karantar da tauhidi